pentazocin saboda an fara min ba ni da lafiya aka fara min likita ya fara rubuta min shi kenan da na ji daɗin ta ni kuma ni ma sai nake ta yi wa kaina nake yi nake yi tun ina yin sa kaɗan kaɗan har abin ya zo yake yawa sosai kwata kwata a rayuwata na cire shi a raina a yanzu ina ba wa mutane shawara waɗanda suke so su yi shi a gaba su daure wa zuciyansu kar su sa a ransu kwata kwata wani shan wani abu ko wani wannan allura ko wani abu dan matsala ne sosai